to da Allah zai kawo mai sakwara ko mai sakwara ko mai dan wake to inda Allah ya sa ta zo nan gurin da na riga na ɗaya babin da na ɗiba sai na ce ta samo canji kan ta buɗi ido na yana haka a guji salamu alaikum a barka dai ya ga tari wallahi gaba ɗaya ban saba da zaman arewa ai ba za ka saba ba Allah mm, ba za ka saba ba saboda mutan mutan kudu in dai kana so ka samu sakewa ka yi warkajani to sai can kudu Allah sarki Allah kwa duk wani ya shege da wani ta'asa da wani ta'a wani in dai ka cika tattalin dan iska ne sai kudu kudu Allah kwa to ai magana kake yi baka baka sa mata ba idan kana zuwa kudu kana neman arziki ko in kana zuwa kudu kana kuga abin tsiya ai kowanne hada muka yi to ga neman arziki na arzikin da na tsiyar da na tsiyar gaba ɗaya to in ka zo arzikin mu ni nan in ma habaci kake mun in ma da ni kake wallahi tallahi zan ara zan yafa ah, kai na kake zuwa na fi ka tsiya ina kake Allah fa kai baka isa ni ka ga mun cewar wai ka ga mun cewar wai dan yawon duniya ko kuma dan duniya ko kuma dan gidan magajiya ba in ka zo ka nuna mana muna neman ilimi in ka zo ka nuna mana karatu za mu nuna maka benfica in ka zo ka nuna mana dan iska ne kai nan ma nan ma eh ne mu haka ne Allah fa bangaren karatun hadisi a garin nan ba kai ni ba bangaren karatun eh, diwani a unguwar mu in dai a karanta diwani ne ba kai ni ba a'a in aka zo bangaren karatun eh, in dai kani a ce kani a ya ba nabi ba kai ni ba ya kamata ka samu wanda ba dan garin nan ba kai zace na a gaban gidansa shikenan masu garayafin suka zo a kofar gidanku suke sauka bare kuwa Allah ban taba gana ana ana ana diwani a kofar gidanku lokacin da da magajiya ta zo mai goge gyatumar mu ce ta fara baiwa magajiya mai goge zannuwa to in ana maganar iskanci a kudu ko a ce an waye ko a ce an zabga iya shege ko an kuga abin tsiya a kudu babu kamata amma idan na zo gida sai na zama silent killer ba na da komai in dai maganin iskancin kudu to in dai maganin iskancin kudu haka ne to mu ne iyayen ku haka ne Allah in ka je Lagos ko ka tafi Ibadan ko ka tafi batakot ko ka shiga Bayelsa ko ka dawo ka zo ka tsaya Onitsha ko ka je Enugu ko ka dawo ka zo Asaba ko kuma daga Asaba ka rinta ma ka shiga cikin wari fara state to mu ne iyayen to barin baka labari ka gama eh, eh. ka gama a abin gama let me give you a story about me a good history according to of uh, me daushe mai da baibai to na iskanci a guri-guri da ban san adadi ba amma kaɗan daga cikin guraren da na sani na haddace na yi musu na yi jotin ɗinsu na yi musu alama kaga ina da ɗa a gege ɗa irin na bariki ina da ƴaƴa a abbatuwa ɗan gaba da fata ƴaƴa irin na banza ina da ɗa a oloru kambi oloru guda ɗaya ɗa irin na banza idan ka je shagamu ina da hudu irin yaya irin na banza irin na wofi idan ka karye ko kwana ka ɗauki hanyar nan zaka ka bar kasar nan in ka je kwata na ma akwai wani in ka je boda togo akwai wani in ka je bodar ka ta gana wani guri da ake cewa da shi eh, eh, gurin da za a shiga Gana. Eh, eh, eh, boda kenan eh boda to idan ka je nan zaka shiga Ghana akwai wani guri nan ma ina da daya ana idan ka je zaka shiga Cote akwai uku in ka je Cote a Ababo akwai wani a Ajame akwai wani a tireshibil akwai wani a Fare da Kongire akwai wani let when you be back to Niger a boda akwai su dewa the top here to eh kare ka tsara gaba it is enough kenan eh iskancin kafina to na fi ka iskanci din ni ban taba amma saboda ko har karkaratu hmm. duk abin da ka san kafin mutum kar ka faɗa man kana alafa laisa huwa inda ma'aiki haka wanda yake shi shine to ba shi bane saboda haka kullum muna roƙon Allah muna istingifari Allah ka yafe mana kaga yanzu wayannan yayan ko gona goma sha ka bude za su nomi za su nomi haka ne to Allah ya kiyaye ka ja bakin ka kai shi eh akwai an gaba da fatiya to ga tare hmm. je ka je ka Allah ya kiyaye haka ne amin amin ashe baban yan iska ne anan bare kuwa a gindin ba dan kar in ja ka da nisa ba sai ce ka tambaye gatumar ka wa to ba ta yi yawon duniya ba to kar kare na mun wayo Kar ka mun iskanci me ya eh, sanyo magana jatumar ta ware kuwa me ya sanyo magana ta eh, if you go to your house ask your jatumar ka eh ta san ka eh who is dancer baby yeah Da ka tambaye ta ni ne sa guy dan sagai akwai rawar gidan disco eh kware ku ana daukan kwata na wajen when you go back to home ask you jatimarka yes jatimarka shi no dan sabai dan sa gai eh about fa television ba ta shaida ka abin da yasa ni ba na magana da kai babu babu babu english a kanka ah, babu geography a kanka babu history a kanka babu chemistry a kanka babu geography babu biology amma mu nan eh, dai bangare ake magana ta ta karatu to sai dai kurin mai shiru dan lokacin da na yi karatu na ma lokacin shinari ma a cikin wata marsandi ike zuwa ba yanzu da zamani i zamani shinari ike zuwa a cikin jib ko izo a homa jib ba lokacin shinari iya sa tiri kwata izo a wata tsohuwar marsandi ni ne abokinsa in ya zo zai ce da ni she you my friend daushe good morning kan ai na ce da shi uh, how can hear you name ce my name is dictionary na ce let me shaking you good very good idan ma abokina i think ba zan manta ba 1972 that of the year oh nasty by seasonal vivo oh ne oh rastman oh rastman seasonal vivo oh oh oh rastman seasonal viva oh, oh, honorable, oh, must buy, seasonal bebo. Oh, oh, rest buy, seasonal bebo. But a gun but I, oh, rest, uh, feasible bo, oh, rest buy, seasonal bebo.